اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك وانشان ونخضع لك نقبنكما ونخلع من يكفرك wannan riwayar umar dan khattab ne addu'a ta 118 kenan ta uku cikin addu'ar da annabi yake a wutri Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke wa bauta kai kadai shine ma'anar iyyaka banda kai ba ma yi wa wani bauta walaka nusalli wa nasjudu dan kai muke sallah kuma dan kai muke sujjada kaga cewa eh, dan kai muke sallan ma ya wadatar amma sujjada ita tafi komai muhimmanci a sallah to shi yasa aka ware ta da ambato cewa dan Allah ake yi dan bai kamata wannan goshin ka mai muhimmanci ka tirtasa shi a cikin ƙasa dan wani dan adam ba ba a yi wa wani sujada, in ba Allah ba لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون kakku yi sujada wa rana ka yi sujada wa wata dan duk waɗannan halittun Allah ne kakku yi wa dutse kakku yi wa itace kakku yi wa mutum kakku yi wa malami kakku yi wa annabi ma ku yi wa Allah da ya halicci waɗannan abubuwan gaba ɗaya in dai shi kaɗai ɗin kuke bautawa to wanda kuma yana bauta Allah yana haɗawa da na wani to shi ne wannan walaka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu ya Allah duk sauri da gaggawar mu muna yi ne dan mu riske ka ina ce duk bage-bagen da dan adam yake yi a rayuwa ina ce da ya samu karbuwa ne wajen Allah ko to shine ilaika nas'a wa nahfid kalmar nahfid tana nufin nasari as-sa'i tana nufin tafiya tafiyar da muke yi da saurin da muke da gaggawa da muke ya Allah muna yi ne dan mu samu haduwa da kai mu samu rahamarka ba inda za mu je in ba wurinka ba narju rahmataka muna tsammanin samun jinkayinka da rahamarka wa azabaka ya Allah muna jin tsoron azabarka inna azabaka bil kafirin mulhaqun lalle azabarka mai riskar kafirai ne kalmar mulhaq tana nufin riska waqi'un la ma'alata bihim sai ta faru dole duk wanda yake kafiri ne alkawarin Allah sai ya sha azaba to wannan azaba da zaka yi wa kafirai ubangiji kakka tsoma mu a ciki اللهم إنا نستعينك يا الله منا نيمان تيمكوانك ونستغفرك منا نيمان غافرك ونثني عليك الخير كم منا يبنك دا الهيري ولا نكفرك يا الله باما كافر تيمك ونؤمن بك من إيماني دكي ونخضع لك منا كنكن دكي gare ka wa nakhla'u man yakfuruka muna kuma barin duk wanda ya kafirce maka kalmar nakhla'u tana nufin natruku duk wanda ya ce kafirci zai ya Allah ba ma tare da shi kaji akida ko kai muke kankan da kai zuwa gare ka amma duk wanda ya ce kafirci shine a gaba to ba ma tare da kafiri Allah ka raba mu da kafiri da kuma kafirci da kafirai ba shi kafiri ana kinsa saboda zan jikin jikinsa bane ba ana kinsa ne saboda aqidarsa tunda yayi wa Allah butulci Ya yace baya son Allah baya bin dokar Allah baya san manzon Allah baya bin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai dan me yasa zaka so shi me yasa zaka kaunace shi me abun so me abun kauna kai abin da kake so Allah abin da kake kauna manzan Allah kana addini dan su to kuma wannan ya ce shi baya son wannan abin da kake so to ya zaka so wanda baya son Allah kuma yaya zaka so wanda alkawarin azabar Allah ta tabbata a kansa ba ka jin tsoron tarzazin azabar ita ma ta same ka to kin kafiri rashin son kafiri a zuciya to wannan akida duk mutumin da kaga yana son kafiri yana kauna kafiri yana fifita kafiri akan musulmi to wannan ka sa alamar tambaya akan akidarsa Allah ya sauke wannan hadisi Imam al-Baihaqi ne ya rawaito a cikin as-Sunan al-Kubra kuma Sheikh Nasir al-Albani yace hadisi ne sahihi kamar yadda ya zo a cikin irwa ulghalil jama'a waɗannan sune addu'o'in da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallama idan ya yi wuturi sai ka cafki iya abin da za ka iya cafka ko ka haddace su duka ko kuma dai ka riƙe wanda za ka iya riƙe in ka zo wuturi ka rinka jajjefawa don ko Allah ya datar da kai